الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 20 ga watan Jumadal Ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin fitnatul takfir littafin da ke yin bayani dangane da haɗarin kafirta mutane ba tare da ƙa'ida ba yau muna cikin shafi na ishirin da uku daga ƙasa eh, a na mala abdullahi ko nawa ishirin da bakwai ko na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim uh, idan mal fa'ida to in haka ne kuwa menene fa'idan kafirta shugabanni me fa'idan shi hatta law kana al-insanu ya'taqidu fima bainahu wa bain rabbih har ma da mutum zai kudirce a cikin abin da ke tsakaninsa da ubangiji ya gamsu cewa lalle wannan shugaba ya yi ridda anna min ha'ula'i al-hukam man huwa kafirun kufran mukhrijan cewa in ya kudirce cewa lalle daga cikin wayannan shugabanni akwai wanda yake kafiri kafircin da ya fitar da shi daga musulunci فما الفائدة من إعلانه fa'idar bayyana da kafircin? Kun fahimci wannan karatun? مقدرة ma. su mutanen da suke sha'awan sai ta kafirta shugabannin muƙaddara da gaske shi wannan bawa ya kudirce tsakanin shi da Allah cewa lalle wannan shugaba ya kafirta to muƙaddara haka a kaddara ya kafirta din famal fa'ida min ilalihi menene fa'idan bayyanar da kafircin wa insha'atihi da ya da shi illa min illa isabatul fitan in ba in ba motsa da fitina ba saboda a ƙa'ida in ka ce shugaba ya yi ridda ba fa ana nufin tun da ya yi ridda a yi ta kallon shi ba ne shugaba in ya kafirta kufuran bawahan to abin da ya rage shi ne talakawa su yi masa bore shi ne talakawa su cire shi a sanya shugaba musulmi to ba zai yiwu ka ce shugaba ya kafirta kuma ya zama to musulmi su ci gaba da bin shi ba saboda in ka ce mai kafiri to kawai ya kamata ne kawai a yi kokari a cire shi kun fahimci wannan saboda hadisin ubada bin samit radiyallahu an ai ya ce illa an tarau kufran bawahan inda kun min Allah fi burhan sai dai in kun ga kafirci baro baro wanda baya karban tawili amma in kafirci ne da karban tawili ba za a kafirta shi ba misali kamar yan asha'ira masu cewa Allah baya saman al'arshi Allah ta'ala baya ko ina kaga mutumin da ce Allah baya gabas Allah baya yamma Allah baya kudu Allah baya arewa Allah baya sama Allah baya ƙasa kamar ya ce babu Allah kenan ko to mutumin da ya ce babu Allah mai hukuncin hukuncinsa to kaga wa'annan yan asha'ira da suka ce Allah subhanahu wata'ala baya ko ina shi kuma a cikin alkur'ani Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma stawa 'ala al Allah shine wanda ya daga sama ba tare da wani ginshiki da kuke gani ba sa'an nan ya daidaita akan al'arshi sun mastawa alal arshi ar-rahman fas'al bihi khabira an gane ko ga nasoshi da yawa a cikin alkur'ani da Allah ya tabbata mana ya daidaita akan al'arshi yan asha'ira sai suka yi tawilin wannan aya ar-rahmanu alal arshi istawa suka ce Allah bai rahama ya rinjayi al'arshi istawa suka fassara shi da istaula sai suka kore daidaituwan Allah akan al'arshi to kaga anan wajen tunda Allah ya ce ya daidaita sai wani mutum kuma ya kore daidaituwan Allah akan al'arshi me hukuncin sa hukuncin shi ne kafiri ne shi to amma wa'annan asha'ira da suka ce Allah baya ko ina tawili suka yi an gane wannan ko sun fassara ayan ne sai suka bashi wata ma'ana kuma wanda wannan ma'ana din wannan wannan ma'ana din wato sun yi tawili ne don kokarin kore daidaituwan Allah sai suka ce Allah ya rinjayi al'arshi kun fahimci wannan sai ahlus sunna suka ce musu wannan fasara da cewa Allah ya rinjayi al'arshi ya saba ma lugar larabci babu inda aka taɓa fassara istawa bi ma'ana istaula babu shi an gani ina su to akwai mana ai akwai wani mawaki a zamanin mulkin abdulmalik bin marwan daga cikin sarakunan banu umayya da ya yi waƙa ga bishir cewa kadistawa bishirun alal iraki biduni saifin wala damin buhuraki hakika bishir ya daidaita akan akan kadistawa bishirun alal iraki sai suna fasara shi hakika bishir ya samu rinjaye akan iraki bigairi saifin ba tare da takobi ba wala damin buraki, ko kuma jini abin zubarwa ba suka ce anan wajen an fassara istawa da ma'ana istaula sai aka ce musu wannan baitin wallada ce kamar yadda ake cewa hadisi maudu'u hadisin ƙarya to shi ma wannan baiti muwallada ce ba ta da asali kuma ba a taba sami daga cikin salafin luga daga cikin mawaka na jahiliya ba taɓa samun wanda ya irin wannan wake istawa da ma'ana istaula ba wannan baitin kawai suke kawowa kuma wannan baitin ba shi da inganci an gane wannan ai to amma tun da sun rabe da wani abu sun dan rabe da wani abu sun ɗauka daidai ne kuma sun yi tawili an gane ko to a nan wajen ba a kafirta su na ce wannan aiki kafirci ne amma su ba kafirai bane su saboda sun kore daidaituwan Allah kan al'arshi da tawili ne an gane wannan shi yasa kaga malaman sunna suna yin uzuri ga irin su ibn hajar al-asqalani da wasu daga cikin malamai irin su imamun nawawi kun fahimci wannan ko to almuhim dai shugaba idan ya aikata kafirci baro-baro wanda baya karban tawili kamar shugaba ya ce ban yarda cewa Allah dai bane ko shugaba ya ce ban yarda annabi Muhammad manzon Allah bane ko shugaba ya ce ban yarda cewa Qur'ani tsarin mulki bane Qur'ani ba lalle bane musulmi su yi amfani da qur'ani musulmi suna iya amfani da tsarin constitution su bar ƙur'ani. ko yace shi lalle bai yarda cewa sallah wajibi bane wannan wanda kafirci ne ana kiran wannan kufran bawahan kafirci ne wanda yake bayyananne kamar rana wanda baya karban tawili to idan shugaba ya faɗa cikin irin wannan kafirci a lokacin da yake halarta a yi masa me a yi masa tawaye to amma in ya zamanto musulmi ba su da ƙarfi musulmi suna da rauni in suka ce za su cire shugaban za a yi kare jini biri jini kila ma a yi ta kashe mutanen da ba su je ba su gani ba to yanzu me ya kamata a yi shugaban yana da ƙarfi sosai su kuma masu su yi masa tawaye ba su da ƙarfi kamar shi kuma idan suka ce za su tsokano wannan al'amari zai janyo a zubar da jinin mutane wanda ba su ji ba ba su gani ba kuma za a ci mutuncin mutanen da ba su ji ba su gani ba to shin a nan wajen yin tawayin ya zama wajibi bai zama wajibi ba ana cewa la ya juzu tagyirul munkar bima huwa ashaddu minhu baya halatta a canza barna da abin da ya fi shi tsanani kullu Rai, baya halatta ne a canza barna da abin da ya fi shi tsanani in zaka canza barna sai ya zama to zaka janyo barnan da ya ninninka shi to mafi alkhairi ka bar wancan farnan ai ta hakuri da shi ku fahimci wannan ai kila a ce shugaban yana kashe mutane biyu ne duk shekara goma to in kai tawaye a duk shekara goma za a kashe mutane miliyan biyu to wanne ya kamata a yi hakuri da shi a yi hakuri da kashe mutane biyu an gane ba wai to kaga yin tawaye ga shugaban in manyan malamai suka duba suka hararo suka ga cewa fallallen shugaban na ban ta waye ana ganin za a zubar da jini da yawa to wannan al'amari ya zama to wajibi a yi da'a ga malamai kada mutane su yi gaban kansu saboda wannan matsala ana kiranta nazila minan nawazil idan matsala ya taso irin wannan na nazila ana tambayan manyan malamai ne wanda suka gogo a cikin ilimi ana kiransu al'ulama ar-rasikhuna fil ilm an gane su ne Allah ke cewa walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbidunahu minhum da sun mayar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma da sun mayar da shi zuwa ga ulil amr zuwa ga kwararru a wannan fannin la alimahu allazina yastanbidunahu minhum da wa'annan wanda suke fitar da hukunci suke yi baɗi da sun san shi kenan babu wanda yake fatawa a cikin nazila sai mushtahi sai manyan malamai to saboda haka idan shugaba ya zamanto ya kafirta kuma ya zamanto ba za a cire shi ba ya zamanto shugaban nan in an ce za a cire shi za a zubar da jini mai yawa sai a yi hakuri sai malamai su dukufa wajen karantar da mutane tauhidi har ya zamanto mutane nan gaba su yi karfi imanin su ya karu su ƙara fahimtar addini ta inda za a iya cire shugaban cikin sauki an gani amma in ya zamanto shugaban ya fi ƙarfin mutane cire shi zai zamanto zubar da jini mai yawa la yukallifu lahu nafsan illa wusaha Allah baya kallafa ma wata rai sai abin da za ka iya na'am كلام الشيخ هذا أي الألباني جيد جدا إيه مجانا الشيخ أنا وجه إنت ابن وثيمين مجانا الشيخ أنا وجه أي مجانا magana ne mai kyau kwarai da gaske. walakin na qad nukhalifuhu fi mas'alatin sai dai mu nan za mu iya saɓa ma albani a cikin wata mas'ala in ji ibn usaimin annahu la yuhkamu bi kufrihim illa idha i'taqadu hilla dhalik cewa albani ya faɗi wata magana kuma ya kamata a fahimci magana da kyau albani ya ce ko da shugaba ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ko da shugaba ya ɗauki alƙalami ya rubuta tsarin birki wanda ba na Allah ba wannan shugaba ba za a yi masa hukunci da kafirci ba sai dai idan ya ƙudurce halaccin wannan in shugaban ya ce mai yin hakan ya halatta ko wannan shi ne abinda albani ya faɗa idan shugaba ya yi hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba in bai ce hakan ya halatta ba to wannan ba za a ce masa kafiri ba wannan shi ne fahimtar wa albani ya koda ya rubuta shi tsarin mulki yana daga cikin majalisar dokoki wanda suke zaunawa su tsara constitution sai ya rubuta da ya rubuta sai a tambaye shi wannan abin da ka rubuta ka yarda da shi yace kawai la na rubuta ne kuɗi kawai nake nema kawai na rubuta ne kawai saboda san raina amma na san ba dokan Allah bane na san zalunci ne na san ba daidai bane wannan musulmi ne azzalimi wannan musulmi ne fasiki ba kafiri bane shi an gane wannan ko to shine shi kuma ibnu usaymin yana da ra'ayi sabanin na albani yace walakin na dan nukhalifuhu fi mas'alati sai dai mu mukan saba ma albani a cikin wata mas'ala na'am annahu la yuhkamu bi kufrihim illa idha i'taqadu hilla dhalik eh ce wanda albani yayi lalle ba za a yi hukunci da kafircin su ba sai idan sun hukunce mai halaccin haka هذه المسألة تحتاج إلى نظر yace gaskiya wannan matsala tana buƙatar nazari ba a sake bincike a kan maganar albanin nan a sake dubawa an ce ba wai sai shugaba ya halarta sannan ya yi riga shi usaimi ce bai gamsu da wannan ra'ayi ba an gane kaga anan an samu ra'a an samu bambanci tsakanin Nasiruddin Albani da Usaimin akan wata matsala matsala daya dukkan gaba ɗaya sun yi ittifaki babu amfanin shugaba in ya yi ridda in mun san ba za mu iya cire shi ba babu amfanin mai ta maimaita maganan maimaita maganan yana iya motsar da fitina a samu wasu yan bana bakwai wanda ba su da gogewa kan da'awa su ce to tunda yi ridda wallahi ko su goma ne sai sun kashe shugaban nan sai a samu wasu samari su ɗauki bom su dumfari fadan shugaban ƙasa su ce za su je su fasa wannan fada su kashe shugaban ƙasan domin a tabbatar da daular musulunci a nan sai su janyo wa addinin musulunci matsala kun gane wannan ko to sai usaimi ya ce to gaskiya mu muna da ra'ayi sabanin wannan li'annana naqul domin mu muna cewa in ji ibnu usaimin hafizahul rahimahullah man i'taqada hilla dhalik hatta law hakama bi hukmillah duk wanda ya kudirce halaccin haka har ma ko da zai yi hukunci da hukuncin Allah kun ji wannan duk wanda ya kudirce halaccin haka ko da zai yi hukunci da hukuncin Allah wa huwa ya'taqidu anna hukma ghayri Allah aula amma shi kuma yana alhali yana kudircewa cewa hukuncin wani Allah shi yafi dacewa yayi amfani da hukuncin Allah yayi amfani da Qur'ani amma kuma yana ce, hukuncin da ba na Allah ba shi yafi dacewa kamar shi ana shi ganin bin tsarin demokradiyya ko bin tsarin gurguzu ya fi tsarin shari'ar musulunci amma kuma yana amfani da shari'ar musulunci to wannan ya hukuncin sa kafirin huwa kafirun kufra aqida yace wannan kafiri ne kafirki na aqida lakin kalamu na al-amal sai dai mu magana mu akan aiki ne wa fi dhanni annahu la yumkinu li ahadin an yutabbiqa qanunan mukhalifan lis shar'i to kaji magana usaimin ado maganar da kyau yace a tunani na baya yiwuwa ga wani ɗaya, ya dabbaka wani tsarin mulki wanda ya saba ma shari'a kamar tsarin demokradiyya ko tsarin gurguzu ko tsarin jari hujja ya tabbaka wani tsarin mulki wanda ya saba ma shari'a ya hukumu fi bi ibadillahi yana hukunci da wannan tsarin mulki ga bayin Allah illa wa huwa yastahilluhu face shi yana halarta shi kun ji magana ibnu taymi yawa in eh, da wuya tunda kaga shugaba ya tsara tsarin mulki har yana hukunci da shi ga bayin Allah to ai abin da ya sa ya tsara wannan tsarin mulki ya halatta hakan kenan an gane wannan to so haka duk shugaban da a bayyanta Usaimin duk shugaban da yake bin tsarin constitution ya yarda da constitution din nan kuma inda to tunda ya yarda da shi ya hukuncin sa kenan ya yarda to maganar Usaimin din nan shin maganar Albani ne abin dubawa ko maganar Ibn Usaimin Allah ya masa rahama maganar Ibn Usaimin shine abin dubawa me yasa an yanke mai hukunci saboda ya ari bakin wannan bawan Allah ya ci mai albasa yanzu mutanen da suke rubuta littafin drama ko su rubuta littafi na nobel da larabci a da turanci ko da larabci ko da hausa su rubuta su rubuta wasu abubuwa na shirme kila na batsa kana ganin sun dauka batsan na da kyau ne ai akwai masu rubutu da suke yi kawai suna rubuta rubuce rubuce wani ma rubutun makafirci ne ko amma za ga kawai ya rubuta ne kila kawai don a karanta a yi dariya ko don wani dalili to yanzu za mu ɗauka duk mutumin da ya rubutu littafin da akwai batsa a cikinsa ko kuma ya yi aktin fim fim ɗin da akwai batsa sai mu ce tun da kaga ya aktin wannan fim din ba kuma ya sa ya aktin fim din ba ba sai ya ɗauka cewa irin wannan aktin fim na batsa ya halatta shin mu masa adalci yanzu shugaba kenan shugabannin najeriya da suke bin tsarin constitution kenan sun yadda tsarin constitution ya halatta yanzu yariman bakura ya daɗe a siyasa shin yariman bakura da ya daɗe a siyasa ai kafin ya kawo maganar shari'a dama yana yin siyasa to lokacin da yake siyasan nan ya yadda da tsarin mulki kenan ko kuma ya yi lamo ne to akwai mutane da yawa da suka yi lamo ko yanzu mai mu ce ga wannan mutumin na zamanin fir'auna wanda ya dade a cikin majalisin fir'auna ya dade a majalisin fir'auna ana tsarin mulki da shi shi dan fadar fir'auna ne dan majalisar fir'auna ne to fir'auna duk abin da za a tsara da shawarwarin da za a yi da shi ake yi to fir'auna bai taba tunanin cewa wannan mutumin musulmi ne wannan mutumin bai yarda da duk abin da fir'auna ke yi ba na shirka da sauransu sai lokacin da fir'auna ya ce a kamo annabi musa a kashe an gane wannan ko to a lokacin ne sai ya fito a mutum wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu wani mutum daga cikin iyalan fir'auna wanda yana boye imaninsa sai ce me ataktuluna rajulan an yaqula rabbiyallah shin za ku kashe mutum dan ya ce Allah shine ubangiji na wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum alhali ya zo muku da hujjoji bayyananu daga ubangijinku to kaga in muka dauki fahimtar Usaimin wannan mutumin lokacin da ya zauna ya yi lamotsin nan ba ba abin da ya sa ya yi shiru ya ci gaba da zama a nan face ya yarda da tsarin mulkin fir'auna ya yarda da addinin fir'auna shi haka ne ba haka bane ko to mutum na iya zama a cikin majalisa kamar yan Najeriya mu yanda muka san yan Najeriya da kyau ga duk mutumin da ya zauna a Najeriya zai ma yan Najeriya adalci in ka ga dan Najeriya a siyasa daidai yake da mutumin da yake kasuwanci a kasuwa 'yan najeriya suna shiga siyasa ne don samu kuɗi an gani babu ɗan siyasan da ni al'awun da na sani sai dai in an samu wasu ɗan siyasan da ke siyasa a najeriya ba kun ka tambaye wani zai da Allah gafara sun raina mutane waye waye zai zai yarda da tsarin da ba na Allah ba ai ba dokan Allah bane shi amma kuma gashi yana cikin dokan kila ma dan majalisa ne shi ya shiga wannan majalisa sai wa ya ga uban kuɗin da ake samun su. ya ga irin boje din da ake musu suna kwasan kuɗi mai yawan gaske sai shi ma yana sha'awar kwasan wannan kuɗi zai shiga majalisa ko da an tsara wannan doka wallahi mafi yawa daga cikin Najeriya ba su yarda da dokan ba an gane wannan ko za ka iya ganin wani ɗalibi a wannan majalisa da wani ɗalibi kawai ga ya ce ma malam ni ba na shiga siyasa ku ba ka ba har ma yanzu yana so ya ɗanyi campaign ai ya riga ya san tsarin constitution amma me yasa ya shiga wallahi kuɗi ya je nema an gani da a ce siyasa ba ko kobo da 'yan najeriya ma ba mai shiga siyasa kun gani wannan to sai mutum ya zo ya ma 'yan najeriya hukunci ya ce 'yan najeriya sun yi ridda tunda sun shiga cikin wannan tsari tunda suka shiga cikin tsarin nan har mutum ya yi shugabancin ƙasa to kenan ya yarda da tsarin demokaradiyya tunda mutum ya shiga da majalisar dokoki aka tsara doka da shi ya yarda da tsarin to zance na gaskiya wannan magana na usaimin shine ya kamata a duba da kyau ba a aran bakin mutum a cin masa albasa shi yasa idan aka ce wane ya aikata aikin kafirci in an kai shi a gaban kuliya za ce ce wane ana tuhuman ka da kafirci an ce ka ce kaza da kaza ya gaskiyar maganar yake in ka ce ba a fahimce ni ba za ta kai wa mutane bayani in ka yi bayani aka ga cewa ka gamsar da mutane ya ce to shi kenan ka daina amfani da wannan lafazi dan lafazin ka ne rudar da mutane idan ka kasa kare kanka sai a nemi ka tuba kwana uku in ka tuba alhamdulillah in baka tuba a yanke ma hukunci an gane to saboda haka idan muka dauki fahimta na Usaimin shi zai sanya ka ga samari yan zafin kai ba wuya sun dauki makami sun ce to ai Ibn Usaimin ya ce ibn utami ya ce duk mutumin da yake mulki a tsarin demokradiyya babu abin da ya sa ya shiga cikin mulkin face ya yarda da shi yanzu ustazanmu da suke shiga cikin demokradiyya za ga ustazu ya shige cikin demokradiyya ya yi kane kane ka zauna da shi a gefe ka shi za ka sha mamaki zai ce ma wallahi tsarin demokradiyya kafirci ne amma zai yi mu ba makafirai ai in muka zauna muka ce ainihin kafirci ne kada mu kada mu to ai za mu fama kafirai za su mallake mu ai muna muna shiga cikin demokuraɗiyya saboda lalura wallahi mafi yawa suna tawili ne da lalura ba wai sun yi tawili cewa tsarin demokuraɗiyya ya halatta ba an gane wannan ko hmm. da mulkin demokuraɗiyya na najeriya zai koma irin na amerika shugaban ƙasa gidan shi bai bambanta da irin naka ba shugaban ƙasa baya gina dan gida shugaban kasa baya shiga mota mai tsada wani lokaci ba zai ga shugaban kasa a jirgin kasa kai da shi ka ce a ayo ni da ni da shugaban kasa America muka zauna waje daya shi demokradiya dan kasuwa ya fi shugaban kasa kuɗi a kasashen turai to shi kuma a Najeriya an kana so ka samu kuɗi dare daya dare daya Allah dare daya Allah Allah ka yi bature to shige cikin demokradiya zaka iya wawusan biliyoyin kuɗi ba wanda ya gane sai idan asirin ka ya tonu sai a ce wane ya saki tiriliyan biyar ko tiriliyan goma an gane wannan ku duba wani labari da ake sai na wani accountant nawa ce ya sata biliyan shi kadai fa biliyan 130 biliyan 109 ya sata tukunji to wannan shi ne dalilin da ya sa mutane da yawa suke zuwa su sanya hannun jihalinsu a cikin siyasa sun ga shine hanya mafi sauƙi na yin kuɗi an gane wasu kuma 'yan kasuwa suna shiga siyasa ne domin idan shugaba ya samu ya hau kan mulki ya ba su kwangila su wannan kwangila suke wa kawai shikenan an gane in ya san ba za a ba shi kwangila ba wallahi ba zai siyasa ba mafi yawan 'yan najeriya musulmin cikinsu zance na gaskiya ba su yarda tsarin demokuraɗiyya shine adalci ba ba su yarda tsarin demokuraɗiyya ya fi ƙur'ani ba sun yi tawili ne suka ce bari mu shiga mu je mu nemi kuɗi ko bari mu shiga mu je don mu toshe wani waje kar a bawa kafirai su zo su mallake mu an gane in ya samu dama ya haye kuma shi burin shi kawai dama ya faɗi wannan magana ne amma burin shi neman kuɗi kun gane na'am na'am يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون الشر. فشي مو مجانا مو أكان أي شيء ya ce azzato na kan cewa ya azzatan shi ma ai magana ya ƙare ko bai ce na tabbatar ba azzato na annahu la yumkinu wa fi zanni annahu la yumkinu li ahadin lalle baya kamata ga wani an yi dabbika kanunan mukhalifan li shar ya dabbaka wani tsarin mulki wanda ya saba ma shari'a ya kuma fihi bi ibadillah yana hukunci a cikin sa ga bayin Allah illa huwa yansajillu face shi yana halarta shi ne azatona ba wai na tabbatar ba ko nan ka san cewa ba wai shi zato yake yi an gane da wannan ne mutanen da suka yi kuruji a Najeriya suna kafa hujja da irin wayannan fatawoyi na Ibn Usaimin da wasu malamai kun gane wannan ko duk da wannan fatawa na Ibn Usaimin daga baya ya janye daga gare shi eh, a karatun da muke yi mun yi bayanin wurare da dama da Ibn Usaimin ya bayar da fatawa sabanin wannan a ƙarshen rayuwarsa kafin ya rasu an gane ku kaga fatawan shi na ƙarshe ya shafe fatawan shi din nan da yayi da farko almuhim dai wannan magana na Usaimin kuskure ne Nasiruddin dinin albani da kuma al-Allama Ibn Baz suna da fatawa iri daya cewa idan mutum ya yi hukunci da gairi ma anzalallah ko kuma ya shiga cikin majalisar dokoki aka tsara doka tare da shi baya zama kafiri sai in ya halatta abun in bai halatta ba to zai zama to in ma fasiki ko ya zama azzalimi ko ya zama kafirun kufran duna kufur amma bai fita musulunci ba na'am hada huwa zahir wannan shine ya bayyana inji ibn usaymin wa illa faman ladhi hamalahu ala dhalik kaji kaji maganar shi to in ba haka ba menene abin da ya dauke shi har ya kawo tsarin mulkin menene abin da ya dauke shi har ya hawo ya zama shugaban kasa a cikin tsarin demokradiyya ai kawai tun da ya hau ya yarda da tsarin demokradiyya ne ah, to za mu ba malam musulmin amsa Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa cewa abin da ya dauki dan Najeriya har ya hau kan mulki neman kuɗi yake yi abin da ya dauki dan Najeriya har ya hau kan mulki tawili yayi akwai yan Najeriya masu kishin addini masu ganin barin su shiga dan su gyara A gani idan mutum ya hau kuma maimakon maimakon ya gyara shi sai a gyare shi shine gaskiyar magana za a gan shi da in yana da ɗan gemu mai tsawo sai ga gemun ya fara raguwa tun da ya hau za ga gemun na ta raguwa daga ba sai ka nemi gemun ka rasa an gyara ko an gyara shi sannan in da yana nuna shi ɗalibin ilimi ne yana kana ganin wandon shi nisbu sa sai ganshi ya koma yana jan wanduwa kasa ƙasa sai ganshi ya koma yana gaisawa da 'yan mata ka ganshi ya koma yana ɗaukar hoto da 'yan mata ka ganshi duk wa'azin da yake yi da yana kuka ya daina yi da yana wa'azi yana kuka yana nuna zalunci ake yana nuna kaza bai dace ainihin mutum mai mulki ya hau mota na miliyan kaza ba sai gan shayiru wannan motar saka da yawa daga cikin masu shiga don su gyara su ake gyarewa an fahimce ni ko ta saboda haka magana ibn usaimin shi ke bukatan gyara gaskiya yau ibn usaimin kila ya yi wani tunani ne takaitacce allahu alam amma ya ce wai duk mutumin da ya hau kan mulki lallai ya hau ne saboda ya halatta yanzu duk mutumin da ya rubuta littafin batsa lalle ya rubuta ne saboda ya halatta haka ne yanzu duk mutumin da ya gina gidan giya lalle ya gina ne saboda ya halatta giyan haka ne lalle duk mutumin da ya gina bankuna na riba to lalle ya gina wannan bankuna ba abin da yasa ya gina face yana ganin cin riba ya halatta haka ne to haka ne ko duk wani mai saban Allah an mai wa'azi ya ki wa yana ganin saban Allah na da kyau ne kenan kaga da wannan magana ne khawarij suka yi tawilin ke kafirta mai zunubi cewa duk mai zunubi akwai masu gani daga cikin su idan mutum yana zina aka yi wa'azi aka yi wa'azi ya tuba ya ki tuba to suna ganin wannan nace wanda ya akan zinan nan ya mai da shi kafiri an gane wannan yana daga cikin abinda manyan malamai na sunna suke ta raddi ga abu ishaq al-huwaini kun gane ko wata fatawa da ya bayar na in mutum ya daɗe yana sabon Allah ya bayyanar da shi ya fito fili kamar mace ta zo gidan rediyo ta yi waka tsirara tun da kaga ta yi waka tsirara to ya nuna ta yarda da tsaranci ne shin haka ne ko kuma tsaban fasikanci ne yanzu mutumin da yake zina yake shan giya shi tsakani da Allah wannan giyan da ya sha ya yarda da shan giyan ne ko kuma kawai lalacewa ne kawai ka inta kun fahimce ni ko saboda haka wannan magana ba lalle bane wannan wanda ya faɗi wannan gaskiya ya ari bakin mutum ya ci mai albasa an gane ko na'am قد يكون الذي يحمله على ذلك خوف من أناس آخرين to zai iya yiwuwa abin da ya dauke shi har yayi tsari da dokan da ba na Allah ba yayi hukunci da dokan da ba na Allah ba saboda tsoron wasu mutane daban aqwa minhu idza lam yutabbiq da suka fi karfin shi in bai tabbata ba to yanzu idan ka yi hukunci da tsarin da ba na Allah ba amma dan kana jin tsoron wasu amma ka san tsarin Allah shi ne daidai ka yi rida ba ka yi rida ba an gane mutum da yana jin tsoron Amerika yana jin tsoron Ingila in ya bi tsarin musulunci yana ganin za su sa a mai juyin mulki sai ya bi tsarin Amerika din amma ya san ba daidai ba ne ai bai rida ba na'am hmm. fayakunu huna mudahinan lahum sai ya zama a nan wajen ya mutu mudahana ya yi compromise ya sassauta ra'ayinsa don bin su fa hina idin naqulu hadha kafir a lokacin sai mu ce wannan kafiri ne kaji wannan shine maganar usaimin kal mudahin fi baqiyatil ma'asi kamar mutumin da yake sassauci ga wasu sashen saban Allah Fa فأهم شيء في المسألة هو مسألة التكفير الذي ينتج العمل يوم في مهم منشأ أبو أتكلم مسألة إيه؟ shine mas'alar takfir allazi yuntijul amal wanda yake haifar da aiki kafirci wanda yake haifar da aiki me yake nufi da wannan cewa kafirci mai haifar da aiki da yake nufi shine idan mutum ya kafirta din kafircin zai sa ɗauki mataki amma in an kafirta shugaban ba ɗauki mataki ba ya ɗan fi dama-dama shi usaimin ya kafirta din amma bai da ɗauki matakin ba saboda ɗaukan matakin zai sa a zubar da jinin mutanen da ba su yi ba su gani ba amma samari yan zafin kai su kuma za su ce to ai usaimin ya ce yayi ridda tunda yayi ridda menene amfanin a bashi akan mulki kuma ji wannan ko wa'anda suka ɗauki makami a Najeriya ai sun dogara da irin wa'annan fatawowi ne da suka dogara da wannan fatawowi suka ɗauki makami ce ibn usaimin ya faɗa a sali a waye ali sheik ya faɗa wani daga cikin ali sheik ya faɗi kaza to kaga usaimin shi ya bambanta da su eh shi ana shi fahimtar sun yi riddadin amma kuma yana ganin babu talazu babu talazu tsakanin shugaba ya kafirta da kuma ɗaukar makami a gani wani lokaci shugaba ya yi ridda amma yana da wani irin ƙarfi wanda an ce za a taɓa shi zai gama da kusan rabin yan kasar to yanzu yaya in an ce za a taɓa shi kusan zai halakar da rabin yan kasar kusan zai zama ma mulkin ba an kasa cire shi akan mulki yanzu shugaban siriya an gane ko in ka duba yanayin abin yana kan shi'a shi'an shi ma baɗiniya ce shi'a sunan shi a shugaban na yanzu ba baban shi baban shi hafiz asad shi kuma ba eh bashar al-asad to shi suna kan akida ne na shi'a badiliya an ana kiran shi al-nusairiya su shi nusairiya ba su damu da sallah ba ba su damu da arziki ko zakka sannan suna halatta abubuwa da yawa na haram suna suna ma qur'ani fassara na zahiri da batini suna inkarin tashin kiyama da abubuwa da dama saka shi an cin shi an ci ne na golewa shi an ci ne na fasikanci kaga ko ta bangaren shi an cin shi rudda ne sannan kuma tsarin mulkin da yake bi ba na musulunci ba ne an fahimci wannan ko to amma kuma babu wani malami daga cikin malaman salafiya da yake a dauki makami a mishi tawaye a ci gaba da karantar da mutane an gani domin yana da karfin da an ce za a taɓa shi to lallai za a yi ta zubar da jini yin tawaye ga shugaba Ibrahim taymiya yana cewa babu mutanen da suka dauki makami ga shugaba face barnan da suka haifar ya fi maslaha. sun haifar da barna ninkin ba ninkin yanzu mutanen siriya sun haifar da barna ne ko maslaha shi a ƙasar siriya yanzu ɗalibai suna samun damar zuwa makarantar islamiyya su yi karatu ɗaliban ilimi suna samun damar zuwa masallatai su yi karatun addini suna samun damar zuwa wuraren wa'azi su faru wa'azi ba samun dama zai zamanto addininmu ya samu tawayaya duk sanda aka hana ku neman ilimin shekara goma to bidiyo'i za su dabaibaye ku shirka zai dabaibaye ku dama karatu ke sa mutane su fahimci addini da kyau an gane wannan aiki to kaga irin wannan garuruwa an hana karatun addini sannan kuma an hana sadar da zumunci ba za ka iya kai ziyara garuruwan yan uwanka ba saboda tsoron kada a kai maka hari ko ba ka bane to kaga da wannan za a gane cewa kamar yadda salaf ke cewa daukan makami akan shugaba suna kiran shi fasadu dini wa duniya wato bakin addini da kuma duniya na mutane saboda haka ba daidai bane misali to shi musaimin abin da muke so a gane shi yana ganin in shugaba ya bi tsarin da ba na Allah ba yayi ridda amma shi yana cewa riddan da yayi ba ridda bane mai haifar da aiki wanda zai sa mutane su dauki mataki saboda shugaban yana da ƙarfi in yana da ƙarfi cire shi aiki ne to kun tunda cire shi aiki ne mu yi haƙuri akan kafircin shi mu ci gaba da aiki kawai an gani har ya zama tunan gaba mun samu ikon cire shi na'am wa huwa al-khuruj ala ha'ula'i al-ayyam fa ahammu shay'in fil mas'ala huwa mas'alatu takfir mafi muhimmancin abu a cikin mas'ala shine mas'alan kafirci kafirtawa allazi yuntijul amal wanda yake haifar da aiki me aikin wa huwa al-khuruj ala haula'i al-a'imma shine yin tawaye ga wayannan shugabanni a dauki makami a ce sai an sauke su wa hadha huwa al-mushkil wannan shine mushkila amma su samari fa sun dauki fatawan Usaimin na farko cewa shugaban yayi rija to amma sun farfata wannan na biyu cewa me kada a masa tawaye saboda shugaba in ya kafirta kufuran bawa ya halatta a mai tawaye da sharaɗin musulmi suna da ƙarfi mai tsanani da za su iya fitar da shi amma in ya zama to su bai tabbata ba suna da ɗan makamai wanda bai sa kara ya karya ba mafi alkhairi a ta yin da'awa ana nuna wa mutane addini har Allah ya sa su yi ƙarfi din an gane amma dai ba ma tare da usaimin fakan wannan ra'ayi mu a wajen mu shugaba in yana mulki a cikin irin wannan tsarin sai ya halatta yake kafirta in bai halatta ba musulmi ne shi in ya yi tawili ne to Allah ya san yadda zai yi da shi akwai muta'awwil wanda zai fassara abin fassara ne akwai tawilin sa'id akwai tawilin gairin sa'id inda ya fassara shi da tawili wanda ya halatta amma kuma ya yi kuskure a wajen fassaran an gane to ba za a kafirta shi ba sai dai a ce Allah kaɗai san al'amarin shi amma idan ya zamanto ya yi inkarin abin da yake ma'azumu min ad-din bi darura kamar yayi inkarin sallah yayi inkarin azumi yayi inkarin hijabi yace hijabi ƙarya ne yayi inkarin aikin hajji to wannan kaga kafirci ya fito karara to saboda haka ya halatta a cire shi amma kuma kafin a cire shi sai malamai ƙwararru sun duba in an ce za a cire shi me zai faru an gane a in an ce za a cire shi ba abin da zai faru an gane musulmi suna da ƙarfi sosai ta inda hatta sojojin da suke kan mulki za su taimake su shi kenan sai a cire shi a gani in ko ba zai yiwu ba sai a haƙura na'am na'am law anna al-insan indahu ratun wa tafi yastati'u biha da a ce mutum yana da iko yana da ƙarfi wanda yana da iko da ita an yusfiya kulla hakimin kafirin lahu an fiye kulla hakimin kafir cewa yana da iko yayi adalci ga kowane kafiri an gane ko kowane shugaba kafiri lahu wilayatun ala almuslimin yana da shugabanci akan musulmi la kana hadha nurahibu bih to wannan muna maraba da shi in akwai in kafiri mutumin da ya ridda in yana mulki akan musulmi ya zama to zamu iya cire shi to wannan marhaban an gane hmm. wa ni'ma ma yakun ma dalla da abin da zai kasance na cire shi din in zai yi walakin almas'alata laysat ala hadhihi sifa sai dai mas'alan ba akan wannan sifa bane cire shugaban yana da wahala ai eh, an jarraba a garuruwa yanzu somaliya mutanen somaliya sun fi shekara talatin suna yin wannan abu shin mutanen somaliya sun iya cire shugabanninsu somaliya ana nan har yanzu suna nan yan shabab sun yi iya kokari wajen kokarin cire shugabanninsu su kafa daular musulunci abu ya gagara kuma jona ga syria abu ya gagara ga libya abu ya gagara Gagaruruwa daban-daban abu ya gagara ta ibn tamiya ke mutane galiban wanda suke tawaye ga shugabanni barnan da suke haifarwa ya fi matsala din ya fi maslaha din an gane ko hmm. walaisar bi hayyina to al'amarin fa ba mai sauki bane fa in ji wa in ji ibn usaimin al'amarin ba mai sauki bane kaga masu ɗaukar makami sun ɗauki rabin fatawan ibn usaimin sun watsar da mai rabi idan shugaba ya kafurta kufuran bawa kafin a cire shi sai ya zama to muna da kudura idan ba mu da kudura malamai suna cewa al-kudura manabi taklif shi kudura shine marataya na taklifi ba a kallafa wa mutum abin da ya fi ƙarfin shi la yukallifu Allahu nafsan illa ma a na'am kuma karatu eh to yanzu mu dawo sama هل تركتم هذه الناحية جانبا؟ سيناصر الدين البانيشي ما يسا بذاكو بر wannan wannan nahiya a gefe ba wannan nahiya na cewa shugaba ya yi ridda ku bashi a gefe wa bi ta'sis al-qa'idati allati ala asasiha taqumu qa'imatu al-hukumati sai ku fara da me na ka'ida ku fara da gina foundation na ainihin ka'ida allati ala asasiha taqumu qa'imatul hukuma al wanda akan foundation ɗinta daular musulunci zai tabbata nisa ba za ku yi haka ba a tsaya a gina samari a gina mutane akan addini a karantar da su karatu mai kyau wanda akan haka daular musulunci zai tabbata وذلك باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يا za a yi a kafa foundation mai kyau ta yaya sai mala yace za a kafa foundation ne da bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allati rabba ashabahu alaiha wanda manzon Allah ya tarbiyantar da sahabbai akan ta wa nasha'ahum ala kuma ya tasar da su akan tsarinta da foundation ɗinta ai manzo Allah ya rayu a makka ko da ya rayu a makka masu mulki a makka waye su kafirai ne ko kufran bawahan to manzo Allah da ya zo makka shin ya nemi ya tuba masu mulki a makka me ya tsaya yi shekara goma sha uku manzo Allah yana karantar da tauhidi a makka bai taba kiran mutane zuwa ga cewa lalle a je a yi kundin bala a cire shugabannin da ke kan mulki ba ya tsaya ne yana nuna wa mutane yadda za a bauta ma Allah shi kadai a daina shirka kun gane wannan ko to kaga irin wannan usulubi da manzon Allah ya bi shekara goma sha uku yana karantar da mutane a bauta ma Allah shi kadai to irin wannan usulubi ya kamata mu bi idan shugaba ya yarda mun ga shugaban yana da karfi sosai sai mu tsaya mu gina al'umma kan tauhidi an gane wannan ko irin usulubin da manzon Allah ya bi a Makka kafin ya je Madina na'am وذلك ما نعبر عنه في كثير من مثل هذه المناسبة wannan shine abin da muke bayani a kansa a cikin da yawa daga cikin misalin wannan munasaba din بأنه لا بد لكل جماعة مسلمة تعمل بحق لإعادة حكم الإسلام cewa lallai babu makawa ga duk wata kungiya ta musulunci da take aiki da gaske ta amalu bi haƙƙin da suke aiki da gaske saboda dawo da hukuncin musulunci kasa akwai kungiyoyi da yawa suna yin aiki yanzu misali yanzu ƙungiyar hizbul tahrir ba ruwansu da aƙida babu ruwansu da ibada abin da suka damu da shi yaya za a yi a dawo da shari'ar musulunci ƙungiyar ikwanul musulmin babu ruwansu da aƙidanka ko kai sufi ne kai ko kai dan shi'a ne kai ko kai dan qur'aniyun ne kai ko kai dan mu'tazila ne kai ko wani irin aƙida ka manta da aƙidanka a zo a haɗa kai a zo a yi mai a gina a zo a kafa shari'ar musulunci an gane wannan ko haka nan yan sururiya suna da wannan fahimta haka nan yan kudubiya suna da wannan fahimta din ko duk aqidan ka ka manta da aqidan ka a zo a hadu sun tsiya madaurin ki daya a yi kaza to yanzu idan mutum ya mutu ba shi da aqida bai sakamakon shi eh? mutum ya mutu yana bautan gumaka mutum ya mutu yana tsafi to da ya mutu yana tsafi ba a gyara mishi aqida ba sai ya mutu akan haka shi burin shi kawai a kafa shari'a musulunci amma babu wanda ya gaya mai cewa aƙidar kafa kafirci ne to yaya an taimake shi me babban abin da ya kamata a fara yi a gyara wa mutane aƙida idan an gyara wa mutane aƙida ko da mutum ya mutu ba a kafa daula ba Allah baya tambayan ka kafa daula riban kafa ne an gani idan aƙida bai gyaru ba to daula ba shi da amfani shine maganan da dan uwan sayyid kudu ya faɗa muhammadu kudu an gane lokacin yana ɗan taƙiyya haka asalin shi yana bin aƙida ne na sayar kudu an gane shi ne ma wanda ya ɗauki nauyin buga littattafan sayar kudu ba saudiya Muhammadu kudu kuma saudiya ba su gano halin shi ba ba su gano yana da aƙida na kudubiya ba har suka ba shi karantarwa a jami'a islamiyya har ya zamanto sun ba shi rubuta littattafan tauhidi an gani to wata rana an yi lacca a jami'a islamiyya aka gayyace shi aka ce akar makalla wasu mutane suna cewa wai idan ana so a dawo da musulunci yadda yake a fara karantar da mutane yadda za su bauta ma Allah wato ibada sallah azumi zakka aikin hajji da sauransu aka ce wasu na cewa a karantar da mutane tarbiyya a koya musu faɗin gaskiya da cikwa a riƙe amana da kuma taimakon juna da san juna a dai karantar da su biyayya ga iyaye to da irin wannan ne za a dawo da musulunci wasu kuma suna cewa za a dawo da musulunci ne ta hanyar a kafa shari'ar musulunci wasu na cewa a'a sai an fara da tauhidi farko sai komai ya biyo baya Wani ne gaskiya an gane to sai yayi wani magana wanda wannan magana ya kamata a rubuta shi da ruwan zinari saboda tsadan shi amma fa baki da shi bane ba ya ce min aina ta'ati hakimiyatu hadha din idza lam yakun hunaka du'atun yusahihuna al-aqida fa yu'minuna imanan sahihan fa yuftanuna fi dinihim wa yazirun yace qadiyatu wadiha jiddan yace ta ina za a samu hakimiyya a samu shari'a musulunci ya tabbata a doron kasa idza lam yakun hunaka du'atun yusahihuna al-aqida in babu masu da'awa da suke inganta aqida ya za a yi dole musulunci ya inganta ai sai an fara inganta aqidan mutane aqida shine foundation an gane kafa daula kamar gini ne wanda za a sanya shi akan foundation in foundation bai yi kyau ba to dole ba zai tabbata ba ko in babu masu da'awa da suke inganta akida sai mutane su yi imani imani ingantacce fa na fi dinihim fa yazkurun sai a jarabe su a cikin addini su yi hakuri saboda sun kafa akan tauhidi idan mutum bai kafa ba in an jarabe shi sai ya nemo laya da guru sai ce ya manta da Dala'ilu da kuma da kundinsa ya ce wallahi kungiyar izala sun cuce mu wallahi sun sa mun zubar da kundinmu da dala'ilinmu da da menene da layunmu da gurayenmu an gani idan jarabawa ta zo in babu tauhidi mutum na komawa samfareren mushriki ne an gane wannan shine maganar da ya faɗa ya ce hatun wadihatun ya yace al'amari ne wanda yake a fili yace alhakimiyya la ta min sama yace shari'ar musulunci kafa daular musulunci ba daga sama yake zuwa ba yace wa kullu shay'in ya'ti minas sama walakin bi juhdin minal bashar yace komai yana zuwa daga sama amma sai mun mutane mun janyo shi sai mun yi kokari an gane wannan faka dole sai mutane sun yi gwagwarmaya ta hanyar menene a karantar da tauhidi farko idan tauhidi ya zauna a karantar da su yana za bauta ma Allah ibada a karantar da su a karantar da su mu'amala to a haka a hankali ana karantarwa sai daular musulunci ya biyo baya an gane wannan na'am laisa faqat ala hafd islam ba wai kawai yace burin mu la budda li kulli jama'a muslima ba makawa ga kowace kungiya ta musulunci da take aiki da gaske wajen dawo da kungiyoyin ah, da shari'a musulunci laisa faqat ala ardi islam ba wai kadai a garin musulunci ba bal ala al-ardi kulliha a su dawo da musulunci a ƙasa gabaki ɗaya kaga shi burin albani ya yarda da ya yarda da bayan komai ya gama tabbata a samu mai a samu shari'a musulunci a tabbatar da musulunci a ko'ina تحقيقا لقوله تبارك وتعالى Saboda tabbatar da maganar Allah tabaraka wa ta'ala wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq shine wanda ya aiko manzansa da shari'a da addini na gaskiya liyuhirahu ala ad-din kulli dan ya rinjayar da da shi akan addinai duka walau kariha al mushrikun ko da mushrikai sun ki to saboda tabbatar da wannan dole a tsaya a karantar da addini to kaga bambanci tsakanin salafiyya da sauran kungiyoyi shine su 'yan salafiya suna ganin a yi haƙuri a samu foundation tukuna sannan a fara gini su wayannan suna ko ba a samu foundation ba a fara gini ko da a cikin ruwa ne a dinga zuba ainihin ah, bulo da siminti a cikin ruwa ginin zai ginu yau su 'yan salafiya suna ganin a tsaya a gina mutane akan tauhidi sa'annan an gina su aka karantar da su yadda musulunci yake sa'annan sai shari'a musulunci ya biyo baya an gane to su wayannan suna cewa za a bata lokaci in an ce sai an tsaya an tace musulunci daga abin da ya shiga ciki an tace musulunci daga bid'a an tace shi daga shirka an tace shi daga kaza kaza an gane to wannan za a ci lokaci to tunda za a ci lokaci kawai a manta kawai mu manta da wannan bambanci a bar sufi ya sufanci a bar dan qur'ani ya qur'anancin shi a bar dan shi ayi shi an a bar kowa yayi abinsa amma mu haɗu ƙarƙashin kafa daular musulunci kowa a bashi ko da abin da yake ba daidai bane a bashi shin wannan an taimaki mutane ko an cutar da su shin wayannan mutane yan gyara yan gyara kayan ka ne ko yan sauke mu raba kaga su ba sun yi dan su taimake ka bane me sanya taimake ka zai gyara maka aqidanka zai gyara maka ibadanka zai gyara maka mu'amala to an ce lokaci zai tsawaita sai mu ce gara lokaci ya tsawaita amma a yi gyara an gane kada mu yi sauri in lokaci duk tsawon lokaci inda za a gyara a samu foundation mai kyau sannan a fara gini idan aka samu foundation in so in mun mutu a wajen kafa foundation sauran masu zuwa nan gaba sai su yi mai sai su ɗaure gini ko ba haka ba a kan wannan foundation ɗin idan ba a samu foundation ba sai aka yi gini gini zai tabbata a shayin tafiya ba saurin suke ba suna so ne tafiya sannu sannu kwana nesa da haihuwan yuyuyu gwamma guda ɗaya kwakwara ko a samu guda ɗaya kwakwara ya tabbata su nasiru dini albani ya musu raddi yan ikwan su suna ganin lalle lalle in ba a tabbatar da shari'a musulunci ba to a daina bada a daina bata lokaci akan karantar da sauran abubuwa to in ya zama to ga abin da zai yiwu a gare ka wancan kuma kila ba zai yiwu ba shin za ka bar abin da zai yiwu ka koma ga abin da ba zai yiwu ba shi kafa daula ba lalle bane ya yiwu amma karantar da tauhidi abu ne mai yiwuwa ko ba ka ba karantar da tauhidi abu ne mai yiwuwa to su sai suka yi watsi da abin da zai yiwu sai suka kama abin da ba lalle bane ya yiwu to malamai suna cewa almaisul la yaskudu bil ma'sul abu mai sauki baya faduwa dan an samu abu mai wahala dan an kasa yin mai wahala dan mun kasa kafa daular musulunci ba zai sa mu fasa yin wa'azi akan tauhidi ba ba zai sa mu fasa gyara ibadar mutane ba ba zai sa mu fasa gyara mu'amalar mutane ba an gani idan abin da zai yi sai mu yi in so wancan mai wuya in ya zo daga baya alhamdulillah ai annabawa da yawa sun mutu ba su kafa daular musulunci ba annabi nuhu ya rasu ba daular musulunci annabi isa ya rasu ba daular musulunci to Allah zai tambayi annabi isa akan daula ko akan tauhidi kan tauhidi shine Allah zai tambaye shi kun gane wannan ko saka albani ya kafa hujja da cewa su yan salafiya ba sauri suke yi ba su tafiya sanne sanne ne kwana nesa sai sai kawo magana da waƙan imrul kais da yake cewa baka sahibi baka sahibi lamara ra'ad dunahu wa aikana anna lahiqaini bi qaisara ko anna lahiqani bi qaisara fa qultu lahu la tabki ainuka innama nuhawilu mulkan aw namutu fa nuzara Ya ce abokina ya yi kuka lokacin da ya ga boda can koma bayansa ya hango boda kuma ya tabbatar da lalle za mu rufe can garin kaisara za mu je can garin rom muna neman mu je mu samu nasara fa tulau sai na ce masa la ainuka kada idanuwanka su yi kuka don ya fashe da kuka Ya ce tafiyar na da nisa anya za mu cimma burinku sai na ce masa kada idanuwanka su yi kuka inna ma nuhawilu mulkan kawai muna neman mulki ne au na mutu fa nuzara ko mu mutu ai mana uzuri in ma mu cimma burin mu ko me ko mutu a mana uzuri mu za mu ci gaba da karantar da tauhidin mu karantar da mu gyara ibadan mutane mu gyara mu'amalansu mu gyara sulukinsu in mun ce nasara har an kafa daular musulunci fa ni'ima in ba a kafa daular musulunci ba to mun yi abin da muke iyawa la yukallifu llahu nafsan illa wusaha yanzu idan an kafa shari'a musulunci babu tauhidi ko ba sai zama to mutanen gaba ɗaya suna kan mai suna kan shirka to kaga mai amfanin daular musulunci kaga irin wannan shine abin da ya faru a Iran ƙasar Iran ta kafa daula ba ta yi mutane tarbiyya ba mutanen garin ba su yadda da daular Iran din ba ana tilasta musu ne su bi gwamnati me ya zama to mutanen ƙasar talakawan garin suna kishin ƙasar Iran to su suna burin ma daular ta rushe suna ba gane amma yanzu a ce ku da aka muku tarbiyya akan musulunci sai aka ba daular musulunci za ku yaki daular ku za ku bata goyon baya saboda an muku tarbiyya kun fahimci tauhidi kun fahimci muhimmancin daula din to idan an ba mutane tarbiyya sun fahimci muhimmancin daula idan an kafa ta to talakawa za su zama sojoji masu bata kariya to amma in ya zama to an kafa daular sannan sai aka zo aka ce talakawan garin daga baya za a musu tarbiyya to akwai matsala talakawan za su ce an takura musu talakawan za su ringa fada da musulunci haka ga matan suna cire hijabi suna zanga-zanga an takura musu wannan shine abin da yake faruwa a Iran an kafa daula kafin a yi tarbiyyar mutane kuma ita daular ma gata nan kuma yan bid'a wa iyaz billah lokaci yayi kala zuka ko to insha Allah an ce lokaci yayi ba lokacin tambaya sai ayi hakuri subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk baba lokaci ya tafi ne lokacin mu ya tafi ne ka